Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH aka lalubo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 20 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da shi daga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau labarin dawowar margayi Imam kumeni wanda yake gudun hijira a birnin Paris na kasar Faransa a wannan lokaci ya watsu zuwa sassa daban-daban na cikin kasar Iran. wanda hakan ya sanya al'umma suka yi farin ciki da jin labarin sai kuma a ɗaya bangaren jami'an gwamnatin sarki sha suka shiga rudani har kai ga da dama daga cikin su sun aje kayan yakin su sun kuma fice da ƙasar sannan wannan labarin ne ya sa prime minister shafur bakhtiyar ya buƙaci sojojin ƙasar da su wa magoya bayan imam khomeini domin kawo ƙarshen zanga-zanga da ake a faɗin ƙasar sai dai hakan bai yi nasara ba domin kuwa magoya bayan marigayi imam sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa faduwar gwamnatin sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addini kuma mai kukurmaya da sarakunan pahlawiyawa na kasar iran wato ayatollah said ahmad khonsari ya rasu an haifi ayatollah khonsari a garin khonsar da ke kasar iran ya rasa iyayensa tun yana karami saboda haka ya girma a gaban yayansa ayatollah hansari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya kuma ya koma birnin najab na kasar iraki bayan karatu mai zurfi a birnin najab ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai ayatollah hansari yana daga cikin manyan malaman addinin musulunci wanda suke goyon bayan marigayi imam kumain a mai sa da sarakunan pahlawiyawa na kasar iran saboda haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama baki daya wanda ya sa sarkin ya fara taka tsantsan da lamarinsa musamman ma abin da ya shafi marigayi imam da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau injiniya mahdi bazargan prime minister jamhuriyar musulunci ta iran na farko ya rasu bazargan ya yi karatu a birnin tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo birnin tehran inda ya koyar a jami'ar birnin dr bazargan ya yi fice matuka a bangaren siyasa inda ya kasance da gasken masu sukar salon mulkin sarki sha kafin juyin johali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin johali an naɗa shi a matsayin firaminsa na farko a ƙasar iran bayan watanni tara saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagorin juyin gwamnatinsa ta rushe. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro mu da sake saduwa a zango na biyu na shirye-shiryen Radio Hausa VOH. Hassan barka ne kuma ke lalimar habin da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. su. iran ta yi maraba da matakin kasar qatar na neman sasanta kasar da kasashen larabawa na tekun fasha a amurka ana shirin rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasar na 46 cutar corona ta kashe mutum goma sha biyar a najeriya cikin sa'o'i 24 to yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya yi maraba da matakin qatar na neman sasanta kasarsa da kasashen larabawa na tekun fasha a ne dai qatar ta bakin ministan harkokin wajenta muhammad ben abdulrahman ben jasim artani ya ce a shirye kasarsa take taguran da wata tattaunawa ta tsakanin iran da kasashen larabawa iran ta ce daman hakan yana cikin fatan da take yi na samun fahimtar juna domin samar da zaman lafiya da tsaro da ci gaba a yankin da ma duniya baki daya ƙasar dai ta ce tana fatan hakan ya samu tsakanin kasashen yankin kamar yadda kuma wasu kasashen yankin na tekun fasha ke fata ƙasashen iran da qatar dai na da daɗaɗɗiyar alaƙa ta zamantakewa sai dai an bayyana alaƙar ta faɗaɗa sosai a cikin 'yan shekarun baya bayan nan saboda yanke alaƙa da saudiya da ƙawayenta suka yi da qatar ɗin a cikin shekarar 2017 sai dai daga bisanin nan sun sasanta a tsakaninsu a amurka yau laraba ne ake rantsar da zababben shugaban kasar joe biden da kuma mataimakiyarsa kamala harris za a yi watsa bikin ne da aka takaita jama'a ta gidan talabijin dan shekaru 78 joe biden zai kasance shugaban amurka na 46 bayan kada donald trump a zaben shugabancin kasar na watan nuwamban bara ita kuwa kamala harris za ta kasance mace ta farko kuma bakar fata da za ta rike mukamin mataimakin shugaban kasar amurka an dai tsaurara matakan tsaro na fitar hankali a birnin na washington inda aka jibge dakaru kimanin dubu ashirin da biyar domin kaucewa duk wata barazana sakamakon abin da ya faru kwanan baya inda magoya bayan tsohon shugaban kasar donald trump suka farma majalisar dokokin kasar manyan kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar ta amurka sun hada da yaƙi da annobar corona da ke ci da kisa a kasar da hada kan al'ummar kasar da kuma maido da martabar amurka da ta zube a idan duniya a lokacin mulkin Trump. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta sanya wa Donald Trump da wasu na hannun damansa takunkumi saboda abin da ta kira aikata laifukan ta'addanci da goyon bayan ta'addancin. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran ta fitar da yammacin jiya talata ta zayyano sunayen jami'an Amurkar da suka hada da Trump a sahun gaba sai sakataren harkokin wajensa Mike Pompeo da tsohon sakataren harkokin tsaro Mike Spear da stephen mucin sakataren baitulmalin amurka da kuma gina haspel daraktar hukumar cia sai kuma tsohon mashawarcin trump na harkokin tsaro ƙasa john bolton dukansu dai iran ta ce ta kakaba musu takunkumi ne kan aikata ayyukan ta'addanci da ingizawa da kuma goyon bayan ta'addancin wanda babbar barazana ce ga zaman lafiya da tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta abanto cikin sanarwar wasu laifukan da iran din ta zargi trump da aikatawa kanta su ne hana ta sayan magunguna da kayan asibiti a lokacin da duniya ke fama da annobar corona matakin na iran dai na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan trump ya sauka daga shugabancin amurka to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran hukumar dakile cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta ce an samu ƙarin mutum dubu guda da ɗari uku da ɗaya da suka kamu da annobar corona a ƙasar a cikin sa'o'i ashirin da hudu suka gabata a cewar hukumar ta ncdc kuma mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a cikin sa'o'i ashirin da hudu suka gabata sannan an salami mutum dubu guda da ɗari biyu da sittin da ɗaya bayan sun warke daga cutar bisa sabbin alkaluman da hukumar ta fitar jihar lagos ce ke kan gaba sai kuma abuja babban birnin ƙasar da ke biye mata yanzu da ya ƙididdigar masu cutar a najeriya sun kai mutum dubu dari da sha uku da dari uku da biyar sannan mutum dubu casa'in da ɗaya da dari biyu sun warke inda kuma mutum dubu guda da dari hudu da sittin da hudu da suka rasa rayukansu to ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Noma tushen arziki Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai yi mayar da hankali da yin tsokaci akan korafin da masu noman kaji a Najeriya suka yi dangane da tashin farashin masara wacce suke amfani da ita domin ciyar da tsuntsayen da suke kiwo. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu kiwon kaji a najeriya sun yi koke a kan yadda ake samun hauhawar farashin masara ƙungiyar ta masu kiwon kaji wacce aka fi sani da suna poultry farmers of nigeria ta sanar da cewa tashin farashin masara zai iya shafar kasar da kuma jefa mutane masu yawan gaske cikin yunwa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba har ila yau ƙungiyar ta ce rashin ɗaukar matakin gaggawa domin daƙile hauhawar wato farashin masarar zai iya raba mambobinta da suka kai miliyan biyar da ayyukan da suke yi na kiwon tsuntsayen wani sashe na sanarwar da kungiyar ta fitar ya ƙunshi ishara da yadda mambobinsu da dama suka fada cikin cin bashi saboda wannan matsalar ta tsadar abincin tsuntsaye yanzu dai kwai ya fi karfin mafi yawancin 'yan kasar domin farashin crate daya yana kaiwa naira dubu ɗaya da ɗari uku kakakin kungiyar masu kiwon kajin ta ƙasar najeriya olalekan odunusi da kuma wasu manyan jami'an ƙungiyar ne suka yi wannan korafin a wani taron manema labaru da suka yi a ranar talata a birnin tarayya abuja to sai dai kuma bayan wannan korafin da kungiyar ta masu kiwon kaji ta yi gwamnatin tarayyar kasar ta shiga cikin lamarin da sanar da cewa a cikin watan fabrairu da za a shiga za ta fitar da ton uku na masara a cikin kasuwanni wannan sanarwar kadai za ta iya taimakawa wajen raguwar farashin masarar tun ma ba a kai ga shiga watan na fabrairu ba da kuma fitar da masarar a kasuwanni sakin wannan masarar mai yawa a cikin kasuwannin kasar yana karkashin wani shiri ne na babban bankin kasar. batun da za mu karkare da shi shine na matsalar tsaro a ƙasar wacce ta shafi manoma a faɗin tarayyar Najeriya ɗin. A wannan hali da ake ciki wasu suna fargabar cewa tun daga lokacin da aka rika wato ɗaukar wasu manoma ana yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ya sa manoma da dama sun yi watsi da gonakinsu ko garakensu. da amfanin gona ya nuna ba tare da sun yi girbi ba a dalilin haka masana harkar noma sun bayyana cewa matsalar masu garkuwa da mutanen da ta kuma 'yan ta'adda tana ɗaya daga cikin dalilan da za su sa iya samun karancin abinci a shekarar bana to masu raro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare, assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau ma da ɗauki da sabuwar waƙar nan da wani mawaƙi na nan ƙasar Iran ya yi ne mai suna Amir Tajik. Da fata masu su gyara zama domin su waƙa a bakin mai ita. بردار جهان آبستن فردای دیگر است به آب و دونه ها دلخوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است حضور روشنه Shino giro جهان با تو بخنده تو چشمات وسعت غم جا نگیره یه کاری کن سرا cheek. saurare kun saurari Amir Tajik kenan. A cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun amfana kuma ta kayatar da su. Kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu dauki sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu da muke gabatar muku a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng masu sauraro da wani ne kuma kawo karshen jerin shirye mu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka je. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya yi maraba da matakin Qatar na neman sasanta ƙasarsa da kasashen Larabawa na tekun fasha. A shi ne dai Qatar ta bakin ministan harkokin wajenta Muhammad bin Abdulrahman bin Jasim Arthani ya ce a shirye ƙasarsa take ta da wata tattaunawa ta tsakanin Iran da ƙasashen Larabawa. iran ta ce daman hakan yana cikin fatan da take yi na samun fahimtar juna domin samar da zaman lafiya da tsaro da ci gaba a yankin da ma duniya baki daya ƙasar dai ta ce tana fatan hakan ya samu tsakanin ƙasashen yankin kamar yadda kuma wasu ƙasashen yankin na tekun fasha ke fata ƙasashen iran da qatar dai na da daɗaɗɗiyar alaƙa ta zamantakewa sai dai an bayyana alaƙar ta faɗaɗa sosai a cikin 'yan shekarun baya bayan nan saboda yanke alaka da saudiya da kawayenta suka yi da katar din a cikin shekarar 2017 sai dai daga bisanin nan sun sasanta a tsakaninsu a amurka yau laraba ne ake rantsar da zababben shugaban kasar joe biden da kuma mataimakiyarsa kamala harris za a dai watsa bikin ne da aka takaita jama'a ta gidan talabijin dan shekaru 78 joe biden zai kasance shugaban amurka na 46 bayan kada Donald Trump a zaben shugabancin kasar na watan Nuwamban bara. Ita kuwa Kamala Harris za ta kasance mace ta farko kuma bakar fata da za ta rike mukamin mataimakin shugaban kasar Amurka. An dai tsoron matakan tsaro na fitar hankali a birnin na Washington inda aka jibge dakaru kimanin dubu ashirin da biyar domin kaucewa duk wata barazana. Sakamakon abin da ya faru kwanan baya inda magoya bayan tsohon shugaban kasar Donald Trump suka farma wa majalisar dokokin kasar. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH. ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya. Thank you.